يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيولا هدي 30 ga محرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai, wanda ya daidai da sha shida ga watan Jun 1996 ina mai matukar farin cikin cika alkawarin da na yi wa cibiyar karantar da shari'ar musulunci wadda ke karkashin jami'ar ahmadu bello da ke nan zaria alkawarin da ne mata akan gayyatar da ta rubuto mini tun ranar talatin da ɗaya ga watan biyar wato watan mai na wannan shekara 1996 miladiyya a cikin wannan ainihin takarda wadda ga nan a gabata a gabana sun rubuto mini da cewa suna son ainihin in gabatar da muhazara ko lacca ko bayani dangane da rayuwar aljanu samuwarsu ganinsu halayensu mu'amala da su aƙidarsu da kuma magana da su wannan a taƙaice shine abin da ainihin wannan cibiya ta nemi da a gabatar da bayani a kai to a ƙashin gaskiya wannan matsala ba matsala ce wadda za a yi ta a cikin awa uku a ƙare ta ba ko kuma a yau ranar lahadi a tattake ta shi yasa nace musu babu mamaki za mu ainihin tattauna abin da muka tattauna a sake samun wani lokaci a sake zama a sake samun wani lokaci a sake zama ba mamaki a zama sau uku ko sau hudu ko mai kai biyar ko fiye da haka ko ƙasa da haka wallahu ala kulli shay'in qadir wannan mas'ala mas'ala ce wadda bai kamata a kyala musulmi su ta gamniya a cikinta ba kowa ya buɗe baki ya faɗi abin da yake so mai ilimi ya yi magana wanda bai da ilimi ya yi magana wanda ke da ilimi umuman ya yi magana wanda ke da ilimi a kan wannan matsalar ya yi magana wanda ke da ilimi a kan wata matsala ya shigo wannan matsala ya faɗi abin da yake so ba daidai ba ne a bar mutane su tafa gamniya a cikin wannan matsalar ya kamata a zo a tattake wannan matsala a bayyana wa musulmi ita musamman matsala dai dangane da aljani yana cikin aƙidar kowa cikin mu ahlus sunna kamar yadda za mu zo ainihin mu ji to amma akwai abubuwa da dama waɗanda ya shiga cikin tunanin mutane ya saba wa abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa ainihin za mu tattauna waɗannan matsaloli ta iya yiwuwa abin da ya fi damun mutane a cikin wannan matsala su ji ma yau ba a kawo kan shi ba abin da ya fi damun mutane shi ne wai magana da aljani wannan ne abin da ya fi damun mutane wai ya za a yi magana da aljani to wai yaya ba za a yi magana da aljani ba mun fahimci wannan to ta iya yiwuwa. yau za a zo kan wannan matsala ko kuma ba za a zo kanta ba amma dai a zahiri muhabar da na shirya a yau shine ta kasu kashi uku kashi na farko za mu magana akan menene aljani sannan me asalin aljani daga me aka halicce su sannan bayani akan ainihin sunaye na nau'ukan aljanu a cikin harshen larabci da kuma nau'uka na aljanu da kuma bayani akan bambanci tsakanin shedan da aljanu da bayani akan me asalin shi kan shi shedan din shin shedan shine asalin aljanu ko kuwa ba shine asalin su ba shi ma ɗaya ne cikinsu, sannan yaushe aka halicci aljanu da kuma bayani akan ainihin yadda ƙirar halittar shi aljani din take sannan kashi na biyu na wannan bayani za mu yi bayani dangane da imani da gaibu wanda mas'ala aljanu tana daga cikin abin da yake a ɓoye to za a tattauna bayani akan imani da abin da yake a ɓoye ina matsayin shi a cikin addinin musulunci sannan da bayani akan tabbatar da cewa aljanu tabbas akwai su ba ƙarya bane ba jita-jita bane babu shakka dangane da al'amarinsu da kuma kawo dalilai a cikin alkur'ani da hadisai sahihai da bayani akan tawaturancin al'umman musulunci da kuma sauran al'ummomi baki ɗaya dangane da tabbatar da cewa aljanu akwai su sa'annan da kuma bayanin wasu alamomi waɗanda ake gani waɗanda a hankalce suna tabbatar da cewa akwai aljanu sannan sai bayani akan cewa babu yadda za ka ka iya ƙaryata duniyar aljanu cewa karya ne babu aljanu ma'ana babu yadda za ka ka iya ƙaryata wannan don rashin sanin abu ba dalili ba ne akan cewa babu wannan abu ɗin don baka san abu ba ba shi kenan ya nuna babu wannan abu ba don malamin ka bai karantar da kai abu ba shi na ya nuna babu wannan ba to za a zo a tattauna wannan matsala sannan sai a tattauna matsala akan hukuncin musulmin da yake musun kasancewar akwai aljanu ina hukuncin shi ina matsayin musuluncin shi to sai kashi na biyu na wannan muhabara shine akan tabi'a ta su aljanu din shine bayani na farko dangane da shin ko aljanu suna cin abinci suna shan abubuwan da ake sha idan haka ne to menene abincin aljanu menene abin da aljanu suke sha sannan shin aljanu suna yin aure ma'ana aljanu suna yin aure tsakaninsu idan suna yin aure suna haihuwa akwai zurriya ma'ana a cikinsu sannan akwai maza da mata a cikin aljanu da kuma bayani akan inda aljanu suke zaune shin anan nan doron duniya ne ko kuwa a cikin sama ne ko a ina ne suka zaune da kuma wuraren da aljanu suka fi zama da kuma lokutan da ainihin suka fi wato watan gaririya ko suka fi yawace yawace ko kuma suka fi ainihin wato cuɗani da mutane sannan sai bayani akan shin aljanu suna da dabbobi waɗanda suke hawa kamar yadda muke da dabbobi waɗanda muke hawa da kuma bayani akan wasu nau'i na dabbobi waɗanda mutum yana mallakarsu amma kuma aljanu yana hawansu aljanu suna hawansu sannan sai bayani akan irin kudura irin karfi da iko da Allah ya basu na yin wasu abubuwa da izinin Allah din sannan sai bayani akan irin tserewar da aljanu suka yi wa mutane wajen yin wasu abubuwa waɗanda mutane kafin su fara waɗannan abubuwa tuni aljanu sun fara yin su wasu abubuwa ma har yanzu ɗan adam ya kasa ya yi irin waɗannan al'amura ɗin sannan sai bayani dangane da tunkuɗewa mutane wata aƙida da ta shigo ta zamanin maguzanci dangane da al'amura na ainihin aljanu sannan sai bayani akan irin yadda aljanu Allah ya hore musu ilimi na kere-kere da sana'ance-sana'ance da abubuwa na ban mamaki sannan ƙarshen bayani wanda muka shirya a yau da izinin Allah shine bayani akan rikida da aljanu suke wannan kaɗan cikin abubuwan da za a tattauna kenan wanda muna fatan Allah ya ba mu dacewa sannan kuma muna roƙon Allah ya sa mu samu isar da ainihin waɗannan abubuwan a yau sauran abubuwa kuma an zo an zauna wani makon sai a zo kuma a tattauna abin da ya shafi mu'amala da aljanu ko zai yiwu mutum ya auri aljana ko aljana ta auri mutum ko zai yiwu a ga aljani ko zai yiwu iya magana da aljani to waɗannan matsaloli kenan sannan a zo a tattauna matsala dangane da abin da ya shafi shin da gaske ne aljani yana shiga jikin mutum da gaske aljani yana iya buge mutum in yana iya buge shi yaya ake ake cire shi daga jikin ainihin wannan mutumi da ya buge shi yaya ake ainihin a kore shi ya za a yi magana da shi ta wace hanya wace hanya ce musulunci yadda da ita wace ce addinin musulunci bai yadda da ita ba wabillahi tawfiq da farko wannan kalma ta ainihin aljinnu a larabci da ake amfani da ita ita bahaushe ya ara yake cewa aljanu kalma ce wadda yake ta sunan jinsin su waɗannan halittu wadda ta fito ne a siga ta jam'i guda ɗaya ana cewa jinniyun aljani guda ɗaya sai a ce jinniyun amma in za a faɗi sunan jinsin su sai a ce aljinnu wannan kalma an ciro ta ne a cikin harshen larabci daga alijitinan buya ko fakuwa saboda kasancewar ainihin wato shi aljani a ɓoye yake ko kuma a fake yake shi yasa larabawa suke kiran shi da aljinnu idan jam'i ne na jinsi ko kuma jinniyun to wannan a takaice dangane da ma'anar kalma aljani kenan a cikin ainihin harshen larabci a ƙarƙashin wannan ashe aljani akasi ne na mutum don shi al'insu mutum ana ce mishi al'insu ne saboda shi kuma yana bayyane a sarari don a larabci sai a ce ai wannan al'amari ne wanda yake lajin na fihi al'amari ne wanda yake ba a suturce yake ba ma'ana al'amari ne wanda yake a sarari yake to in an cire la ya zama fihi jinnun ma'ana akwai suturcewa game da abin kenan wannan kalmar ta larabci ce ake tattaunawa sai kalmar insu mutum akan ce anastu ash-shay'a idza absartuhu in naga abu da ido na sai a ce anastu shay'a naga abu kaza ma'ana mutum akasi ne na aljani shi mutum a bayyane yake ana iya ganin shi da idanuwa a cikin surar shi amma shi aljani akasin mutum ne wannan alarabce dangane da kalma ta aljani kenan amma a istilahance menene aljani aljani ko aljanu wasu nau'i ne na ainihin wato halitta waɗanda suke da hankali suna yin abubuwa waɗanda in sun sa kansu za su iya yi in sun hana kansu kuma za su iya yi da izinin Allah waɗanda su ma Allah ya ɗora musu shari'o'i kusan kwatankwaci kamar yadda Allah ya ɗora wa mutum su ainihin aljanu ɗin ba jiki ne suke da shi wanda ake iya ganin shi a sarari ba a ɓoye suke daga ainihin gani na mutane ma'ana ba a iya ganinsu sa'an nan su ainihin aljanu ɗin nan suna da iko da izinin Allah na rikida su zama wasu irin halittu daban-daban suna ainihin ci suna sha suna yin aure kuma suna da zurriya kuma Allah zai musu hisabin ayyukansu a ranar gobe alkiyama a takaice abin da ake nufi da aljani kenan ma'ana wata halitta ce wadda take a ɓoye ba a iya ganinta a surar da take suna ci suna sha suna aure suna duk waɗannan mu'amaloli amma idan ɗan adam Allah ya saka ya mishi shi daga ganin halittarsu yadda suke waɗannan bayanai suna nan a cikin littafin alfisal filmilali wal ahwa'i wan nihal na al'imam ibn hazmin al-zahiri a cikin mujalladi na biyar shafi na goma sha biyu da littafin al'aqa'idul islamiyya na a sheikh sayyid sabiq a cikin shafi na ɗari ɗaya da talatin da uku. wannan shine bayani dangane da abin da ake nufi da shi aljani sai kuma asalinsu kuma daga me aka halicce su Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani kamar yadda ya bayyana cewa ma na filkita da min shai'in babu wani abu da muka bari ko muka ƙetare a cikin littafin Allah sai da muka bayyana shi dalla dalla to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana abin da ya halicci aljanu daga gare su a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa waljanna khalaqnahu min qablu min nari samum Allah maɗaukakin sarki ya ce aljani mun halicce shi tun kafin halittar mutum daga ainihin wuta wadda take ma'ana taccen harshe na wuta wannan ya nuna mana madda ko kuma abin da aka halicci aljani da shi shine ainihin wuta wutar kuma sai Allah ya bayyana mana cewa harshen na wuta ɗin wanda yake tatacce babu hayaki a cikin shi shine abin da Allah Maɗaukakin sarki ya ainihin halicci aljani da shi wallahu ala kulli shay'in qadir sannan Allah Maɗaukakin sarki ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar Allah Maɗaukakin sarki ya halicci aljani daga harshe na wuta waɗannan ayoyi guda biyu waccan da ta zo cikin suratul hijri aya ta 27 da wannan da ta zo cikin ainihin suratul rahmani aya ta 15 suna bayyana mana ashe aljani an halicce shi ne da ainihin wuta wutar kuma harshe na wuta ɗin wanda yake tatacce babu hayaki a cikin shi to sai hadisi wanda al'imamu Ahmad da al'imamu Muslim suka ruwaito sahihi daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a mala'ika min nurin mala'iku an halicce su ne daga hayaki daga haske daga haske aka halicci ainihin mala'iku sa'annan wa khuliqal jannu min narin shi kuma aljani an halicce shi ne da wuta wa khuliqa adamu min khuliqa adamu mimma shi kuma ɗan adam ko annabi adam an halicce shi ne daga abin da aka siffanta muku shine ainihin busasshen yumbu wanda za a zo a tattauna bayani akai insha Allah ashahid a cikin wannan hadisi shine hadisin yana ƙara tabbatar mana da abin da Allah ya tabbatar shine cewa an halicci aljani daga wuta wutar kuma wace irin nau'i an nuna ainihin bakin wuta din wanda yake harshenta daga sama wannan shine bayani na abin da aka halicci mutum a aljani to wannan wata muguwar akida tana shigo mutane masu inkarin cewa aljani ƙarya ne har cewa wayya za a ce aljani ya shiga jikin mutum aljani da aka halicce shi daga wuta ya za a ce ya shiga jikin mutum bai kona shi ba sai a ce wannan sun yi kuskure wajen fahimta kai ɗan adam ɗin nan asalinka daga ainihin ƙasa aka halicce ka sukan kafa hujja da cewa an halicci aljani daga wuta kuma a ranar alkiyama a ce kuma za a saka shi a wuta kuma wuta ta azabtar da shi wato sun yi mummunan kiyasi dan me za a halicci aljani daga wuta kuma in yi laifi a saka shi a wuta ranar kiyama to yaya wuta za ta azabtar da shi sai a ce kai dan adam an halicce ka ne daga yumbu daga kasa. amma kuma da za a dauke ka a ɗora bululluka na kasa a danne ka sai ya hallaka ka da za a ɗauki ainihin hoge na ƙasa haka a kwaɗa maka sai jin maka ainihin jiki ashe wannan ya nuna hujja ce kawai ta hankali wanda yake lalatacce ka ɗauki ainihin wato hankalinka wanda yake babu ainihin kyakkyawan tunani cikin shi ka ce za ka yi karo da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi akan haka shekul islam ibn taimiyya ya littafi ya sami shi dar'u ta'arudul aqali wan naqal yana bayani akan cewa matukar hankali kyakkyawan hankali ne baya saba wa nassin da yazo daga Allah ko kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan a takeice abinda aka halicci aljani da shi kenan sannan mas'ala ta gama shine asma'ul jinni fi lughatil arab sunayen aljanu a harshen larabci larabawa sun karkasa aljanu dangane da ainihin kiran sunayensu in ya kai lokaci kaza akwai sunan da za a kira shi in ya kai lokaci kaza akwai sunan da za a kira shi shine ibnu abdul barri ya faɗi kamar yadda mai littafin akamul marjan fi ahkamul jan ya faɗi yake cewa ibnu abdul barri yace larabawa sun kasafta ainihin aljanu zuwa kashi biyar kashi na farko idan aljani ne wanda ainihin ya kasance za su kira shi kawai aljani sai su ce jinniyun in za su ce aljani kawai kai tsaye sai su ce jinniyun amma idan suna nufin su faɗi aljanu waɗanda ke tare da mutane in guda ɗaya suke son su faɗi sai su ce amir idan da yawa suke so su faɗi jam'i sai su ce ummar idan ya kasance aljanin wanda yake cutar da yara ne ya buge su ko ya sa musu wata larura sai su ce arwa ma'ana rauhanai in kuma ya kasance ainihin ya, wuce wannan matsayin yana cutar da manya yana ainihin sababar da bata da makamantansu sai larabawa sai su kira shi shaitanu sai su ce mishi shaitani idan al'amarin shi ya karu akan haka ya kangara kangara ta kai kangarewa to sai kuma ainihin sai su rinka ce mishi ifritu qala ifritun min aljinni mun fahimci wannan ko wannan a takaice bayani kenan dangane da ainihin sunaye na su nau'o'i na aljanu a cikin harshen larabci wannan bayani yana nan a cikin wancan littafi da na faɗi akamul marjan fi ahkamil jan da kuma littafin alamul jinni wa shayatin na sheikh suleiman ashkar a shafi na takwas da kuma littafin tabsitul aqaid al islamiyya na sheikh sa'idu hawa a cikin shafi na 265 zuwa 266 wannan bayani kenan dangane da karkaso sunayensu sai kuma asnaful jinni nau'uka na aljanu kamar yadda ka san mu mutane nau'i nau'i ne to haka su ma aljanu ɗin suke nau'i nau'i ba iri ɗaya bane annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari a cikin hadisi sahihi ya ce aljinnu salasatu asnafin aljanu ma'aiki ya ce sun kasu kashi uku fasinfun yutiru fil hawa kashi na farko sukan tashi sama ne kamar yadda tsuntsaye suke tashi haka ainihin suke tashi sama kashi na farko kenan wasinfun hayyatun wakilabun wasu kuma su kuma macizai ne da karnuka asalin su kenan aljanin ne amma kuma macizai ne da karnuka a haka aka halicce su ba wai suna daga siffar fita aljanu din bane suke rikida su zama haka a'a aljani ne amma kuma sai Allah ya halicce shi a matsayin aljani amma maciji aljani kuma amma kare za a zo za a yi bayani akan su insha Allah ta'ala nau'i na biyu kenan wasinfun nau'i na uku kuma yahulluna wa yad'ununa su kuma suna ainihin sukan sauka ƙasa wani lokacin su zauna tare da mutane wani lokacin su ma kuma suna ainihin yawo kamar yadda waɗancan ɗin suke yin yawo a sama wannan hadisi al-imam tabarani da al-hakim da baihaqi a cikin littafin shi al asma'u wa sifat sune ainihin suka fitar da shi da cikin da isnadi wanda yake sahihi to wannan shi yake bayyana mana akan ainihin yadda su aljanu din suka karkasu ma'ana sun kasu kashi uku akwai waɗanda iska ne suna tashi sama akwai waɗanda kuma suna ainihin dama su haka Allah ya halicce su a macizai akwai waɗanda a karnuka Allah ya halicce su akwai kuma waɗanda yake iskukai ne amma suna sauka ƙasa kuma suna ainihin tashi sama sannan sai matsala ta gaba bambanci a tsakanin aljani da kuma shaidani daga wancan bayani na ibnu abdulbarri za ka fara fahimta cewa asalin aljani da shaidani duk abu ɗaya ne amma shaidani yana bambanta daga aljani ne a lokacin da shi shaidani ɗin ya ƙasaita daga wata sifa ta ainihin zalunci da karkacewa da ɓata inda ainihin akan samu bambanci ɗin kenan ma'ana in aka ce ainihin shaidani ba ka taɓa samun ainihin aljani ya zama shaidani kuma ya zama musulmi duk wanda ka ji an ce shaidani to wannan kai tsaye kafiri ne amma an ce aljani za a iya samun musulmi a cikin su za a iya samun mumini za a iya samun fasiki za a iya samun fajiri ko azzalimi daga cikin su ha kuma za a iya samun kafiri wanda kuma bai kai matsayi ainihin na a shedanci din ba saboda haka aljani ashe suna ne nasi na umumi na jinsi amma shedani sai in ya kangare ya ɗauki wata sifa ta ainihin kafirci da taurin kai da saba Allah da batar da mutane to sannan yake ɗaukan wannan ainihin suna ya zama ainihin shedani din to sai bayani dangane da asalin shi shin asalin shaidan wanda ake magana wanda Allah madaukakin sarki ya yawaita magana akan shi a cikin alkur'ani ya tsoratar da mu game da ainihin biyayya gare shi shin shi asalin shi aljani ne ko kuwa asalin shi shaidani ne wannan matsala na daga cikin matsala da malamai suka saba tun da har zuwa yanzu shin shi shaidan wanda Allah ya koro shi daga aljanna ya dawo nan ƙasa wanda Allah ya la'ance shi asalin shi mala'ika ne ko kuwa aljani ne wasu malamai suka ce asalin shi mala'ika ne da surar halittar shi da komai nashi kafir cewa Allah da ya shi yasa aka koma ana kiran shi iblis kafir cewa Allah da ya shi yasa aka koma ana kiran shi shaidan. ma'ana ana kiran shi iblis ne ko shaidan ta jawuzan amma ba a hakikanin kasancewa shi daga cikin aljanu ba haka wasu malamai suka tafi a kai. wasu malamai suka tafi a kan cewa a'a shedan asalin shi yana ainihin cikin jinsin aljanu ne amma Allah ya ɗauke shi ya saka shi cikin mala'iku suna bautar Allah har zuwa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umarce shi da cewa ya umarce su da cewa ainihin su faɗi su yi sujuda gaba ɗaya amma shi sai taurin kai taurin kan shi da ya shi yasa ainihin aka ware shi aka la'ance shi dama shi ba a jinsin su yake ba wannan magana ta biyu kenan magana ta uku kuma wasu malamai suka ce asali shi shedan aljanni ne amma sai Allah ya juya sura halittar shi sai ta zama ta ainihin mala'iku sai saka shi a cikin su don haka har a yanzu a siffar shi yake ta mala'iku din?